zamun da muka yi bincike na diplom din nasu mun gano kurakurai da yawa akwai eh, su 466 wanda su ba su aje doshi ɗinsu ba wannan mun ɗauki mataki duk wanda bai aje doshi ɗin nasu ba a gaban ba zai zama mushin lakwal ba sai da je neman aiki na biyu akwai wanda mun gani doshi nashi a cikin doshi nashi bireben nashi ko bak nashi na jabu ne akwai waɗansu da muka tambaya su kawo mana suna da birebe su kawo mana relevé ɗansu ci shaida birbin nan na kirki ne ba su kawo ba a jimille su dubu da ɗari hudu da sittin da bakwai ne da zamani don su wannan su ma sa su gurin da ba sa iya zama mushin lakwal an takardar ba za su zama mushin lakwal ba